biyu bayan sauya sheka da wasu manyan 'yan PDP ciki har da tsofin shugabannin jam'iyyar na ƙasa da na arewa zuwa APC mai mulki, PDP ta ce hakan rabuwa da raƙai ne, ko mutanen ma dai ba su da wani tasiri. Sakataren PDP Sanata Umar Tsauri ya bayyana haka a martaninsa gabatun sauya shekar da APC ke cewa alamu ne na faduwar adawa a zaben watan gobe. Shi Allah hikima gare shi, Allah na hidda man burgurbi kafin zaɓe ya zo, so muna takama da wani majin daɗi. Zaman su ciki su yi mu illa shine babban matsala. ba haita su waje ba in sun fita yanzu mun san sun fita waje za mu yaƙe su yaƙe mu amma in suna cikin mu sai a samu matsala saboda ka fitar su a yanzu ba ta dame mu ba gaskiyar magana APC ta bakin babban sakataren jam'iyyar Mai Malabu ni ta yi maraba da sauya shekar a matsayin babbar riba ga jam'iyyar da nuna irin tsohon shugaban PDP na Arewa sanata Babayo Gamawa ba rakai bane ga kowace jam'iyya. Mataimakin shugaban jam'iyya na kasashiyar Arewa ba rakai bane. Kuma kamar sanata Saidu Umar Kumo shine coordinator na dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP ba yadda za a ɗauki coordinator na Arewa maso gabashin kasar nan a baiwa rakai. Ai ka cewa ma mutum shugaba raƙai ba daidai ba ne. Saƙo da wannan shigowa tasu ta nuna wa duniya babu wani abu da ya saura a jam'iyyar pdp da za su zauna su jira a faɗi da su ɗaya daga waɗanda suka sauya shekarar shine jagoran kamfen ɗin dan takarar pdp a tiku tun ma a neman tikiti na arewa maso gabas wato sanata sa'idu umar komo ya ce pdp kullum na ɗaukarsa tamkar bako ne shekara wajen nan tun na ke pdp amma hajjiyar har shekarar bata akan ni bako ne sai ga in asalin yan pdp sun su koma suna kulle su ba za a yi da ku ba ɗaya da ku ba saboda haka sai na ga to yanzu dai babu abin na iya pdp nan ba zan iya iya ci gaba da faɗa da gwamna na gwamnan kullum ba ba shi da ma'ana shekaru sun kai bai kamata in haka ba eh, garko me zaka ce wa waɗanda suke cewa baka da aƙida a siyasa sam ko yaushe zaka iya sake wata jam'iyyar ko zaka iya sake wata tafiyar ta daban ko da takara kai zaka iya ajiyewa idan kuka sasanta da wasu mutane duka wannan maganganu ne na jefa faɗi maganganu ne na banza kawai wanda ba su ma san tarihin siyasa da ba kullum abinda mutane suke kokari kullum in kai baka da dukiya na kuɗi to kullum kai akan baka yin wannan abin to mu ko siyasar mu ba mu ba masu duka yana kuɗi ba ne kuɗin da muka samu na jama'a ne kullum a an saye a ya sai da kujer yanzu ka duba kamar lokacin na tsaya takarar gwamna a 2011 a Gombe da dan gwamnan na muka yi takarar wai na dan gwamnan ya biya ni wai biliyan biyu wani wani bar masa wajen da fiye to kaga in mai magana mahaukaci ne ai mai saurari ba mahaukaci ba ne an ga hoton shugaba buhari da sanata kuma fadar gwamnati suna ganawa wanda kusan shine karo na farko tun babewarsu a 2007 zamanin mulkin umaru 'yar yar'adua inda daga bisani shugaba buhari da su buba galadima suka kafa jam'iyyar cpc nasira da mailika kayan murar amurka daga abuja najeriya